بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya kaddara mu a wannan safiya mai tarin albarka safiya ta asabar ta kuma goma sha biyar ga watan rajab a wannan shekara ta dubu ɗaya hudu da da talatin bakwai, kuma daidai da ashirin da uku ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladi muna cikin kitabu sala kungi na uku a karatu wannan littafi mai albarka littafin mota malik kuma a yau a darasinmu na arba'in da biyu za mu tashi ne a inda malik yake bayani kan karatu a sallan magariba da sallan isha ma'ana babu qira'ati fil Magharibi wal isha muna cikin wannan babi sai lokaci ya mana halinsa yau za mu tashi a hadisi na uku a cikin babi din hadisi na hudu a cikin babi din haka yake imam malik ibn anas yana bayani ne a wannan littafi ko a wannan babi kan yadda karatu yake a sallar magariba da sallar isha mun yi magana akan sallar magariba cewa annab da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi karatu a sallar magrib ya karanta wa ƙori wa kitabi mastur bayan fatiha kenan kana kuma ya karanta suratul mursalat hakan nan kuma ya karanta suratul akwai ruwaya ta ya karanta suratul dukhan ya karanta suratul araf ya karanta suratu muhammadu sallallahu alaihi wasallama allazina kafaru wasaddu an sabilillah duk annabi gida da annabi Allah tabbata a gare shi ya karanta waɗannan surori a sallar maghrib wanda ke nuna mana kai tsaye lokacin da suke yin maghrib suna yin maghrib ne a farkon lokacinta tukunna shine abu na farko saboda kullum abin da mu muke la'akari da shi musamman nan shiyar shine akan bar lokacin magariba sai ya dan yi zurfi tukunna sai da ya ci wajen nusu mana rabin izu ko izu guda kafin kuma a kira sallar magrib din to sai zai san ka kira suratul tur ko ka kira sai aga kamar abin yayi to saboda dama an riga an bar lokacin sallar ya shiga tini ina fata mun gane wannan da kyau har ma ita mahaifiyar abdullahi bin abbas mai suna Umar fadar kenan ma'ana lubabatul hilaliya da lokacin da abdullahi bin abbas ya karanta wal mursalat sai ta ce ya tuna mata karatun da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gari shi yayi a sallar maghrib asali ma wal mursalat ita ce sallar ita ce karatun sallar maghriba na kafira na sallama yi a iya sanin ta kaga Wani ya nuna mana har annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya koma ga Allah subhanahu wata'ala ana karanta waɗannan surori a sallar makri amma su zai da cewar in banda lau da inna in banda inna zanna da lau, ba sana karanta wata sallah ba sallar makri kone yankin za da raka farko inna wa raka ta biyu a sallar ta yi ina fatan mun fahimci wannan da ke ko sallah ta yi ba abin da ya taɓa sallah sai dai inna anzalna tana cikin awsatul mufassal qul wallahu tana cikin qisarul mufassal قال رحمه الله ما قال عبيد الله ابن يحيى الليثي وحدثني يحيى وحدثني عن مالك أن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة قال عبيد الله بن يحيى الليثي wanda ya karanci muwatta a wurin yahya ibn yahya al yake cewa wa haddathani kuma shi yahya ibn yahya al ya karantar da ni an malik abinda ya karanto daga wurin malik ibn anas Wana ji da ke ku? in ka lura galibi sau da yawa a farkon babi ne yake cewa wa haddathani an malik amma a tsakiya in dai ya ce wa haddasa ni an malik a hadisin farko a babi to zai ci gaba da cewa wa haddasa in ya ce wa haddasa ni yahya an malik a hadisin farko a babi to zai ci gaba da cewa wa haddasa ni an malik ne wa haddasa ni an malik ma'ana wa haddasa ni yahya an malik kuma yahya ibn yahya al-laisi ya karanta da ni daga wurin malik ibn anas imamu na'ima imamu darul al-hijra shi yahya ibn yahya al-laisi ya rasu a shekara ta 234 yahya ibn yahya al-laifi ya rasu shekara ta 234 bayan hijira an malik daga malamansa malik ibn anas imamu darul hijira maftul haramain ya rasu shekara ta 179 bayan hijira an nafi'in daga malamin malik shine nafi'u maula bin umar wanda ya rasu a shekara ta 117 bayan hijira anna abdullahi bin umara yake cewa lalle abdullahi dan umar ma'ana uban gidan nafi'u kenan abdullahi bin umar shi sahabi ne kuma mahaifinsa sahabi ne as-sahabi ibn sahabi sahabi dan sahabi kenan abdullahi ibn umar ya rasu shekara ta 73 bayan hijira yake cewa lalle abdullahi bin umar kana idza salla wahda ya kasance idan ya salla shi kadai idan ya salla shi kadai shin me ke sawa yi sallah shi kadai takan yi yana halin tafiya in wannan da ke ko kaga tafiya tana daga cikin abin da ke sawa kai sallah kai kadai sai me kuma a ke ku ya zai zuwa masallaci latti bayan an kira sallah an tare kama eh bacci ruwan sama kamar yin ruwan sama bai same shi a masallaci ba bacci kamar bacci daga bayan mutum ya farka mantuwa eh eh tafiya na fada a najeriya ko dai a karatu a karatu dai eh? eh shi za suka ce rashin lafiya mana ana son ka faɗi abubuwan da ke sawa mutum ya yi sallah shi kaɗai ina fatan kun bayyaci magana ta da ke ko to ne abdullahi bin umar ya kasance idan ya yi sallah shi kaɗai ya wa fil arba'i jami'a yana karatu a raka'o'i hudun baki ɗaya yana karatu a raka'o'i hudun baki ɗaya mana idan azhar ce da la'asar da maghrib a da lishafin azhar la'asar nisha sai ya yi karatu a raka'o'i hudun baki ɗaya fi kulli raka'atin bi ummul qur'an a kowace raka'a guda yana karanta mata fatiha wa suratu min alquran kuma a kowace raka'a yana karanta sura ta alqur'ani ne girma yana karanta sura wa suratin da sura ma'ana sura guda ya karanta fatiya baki ɗaya kuma ya karanta sura baki ɗaya mhm. kuna ji da kyau ya yace a duka rakoyi hudun a duka rakoyi hudun shi yasa zurqani yake cewa a duka rakoyi hudun malik ibn anas bai muwafaka da abdullahi ibn umar ba sannan duk jamhurin malamai ba su muwafaka da abdullahi ibn umar ba kun fahimci magana ta da ke ko abdullahi ibn umar ya kasance yana karantawa a rakoyi hudun duka zahar la'asar lisha yana karanta kowace raka ya karanta fatiya kuma kowace raka ya karanta sura ma'ana a raka a biyu farko fatiya da sura raka a biyun karshe fatiya da sura haka abdullahi bin umar yake kuma ku lura da kyau ku lura da kyau abinda muka sha maimaitawa in dai kana son ka yi karatu ka fahimci karatu dole ka samu wani malami mai tsoron allah ya zama kana kana bibita karanta wasa in ko ka ce za ka bi karatun kowanne malami ne daidai kake magana to mutum zai samu kai shi cikin rudani idan na tambaye ku da kyau a cikin sahabbai baki wa malik ya dauka yake bin karanta wai sau da kafa shi na abdullahi wani umar in ka lura muwaffa fatoyin malik gaba daya sun fit asali shine fatoyin abdullahi ibn umar kuma abdullahi ibn umar a cikin sahabbai ana kafa hujja da shi kan waɗanda suke bin sunnar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama shine kat a cikin waɗanda suke ƙoƙarin bin sunnar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama har waɗansu abubuwan ma akan ce waɗannan Abdullahi bin Umar ya keɓanta da su ne saboda yadda yake yake bi sukan yi amfani da lafazin tashaddud na sunnar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama amma a duk da haka duk da yadda abdullahi malik ibn anas yake bin karantawar abdullahi ibn umar sau da kafa a yau malik da ya muwafaka da abdullahi ibn umar akan karanta fatiha da sura a kowace raka'a ba fatiha ce ake karanta ta kadai a kowace sura a abin a kowace raka'a amma sura ba a karanta ta a kowace raka'a ana karanta ta ne a raka'o'i biyun farko ina fata mun fahimci wannan da kyau kun ga tasirin abiya ma karatu kenan in ba ka wasu gaci ga karanta a muwaƙa shara abdullahi bin umar yana karanta sura a kowace raka da aka yana cikin sunna kawai ka zo ka tada zabari a masallaci ka je ka karanta wata sunna da ake karanta fatiha a kowace da ayi abdullahi bin umar yana yana cikin sahabbai yana cikin masu bin sunna ta manzo ka san inda mutum zai zuzuta abu shine ɗauko lafazin sunna ya sa ko da abun ba sunna ne. ina fata mun fahimci waɗannan al'amura da haka malik ibn anas da jumhur ɗin malamai ba su tarayya ba su muwafaka da abdullahi bin umar ba akan karanta sura bayan fatiha a kowace sura a kowace rasa قال رحمه الله يقرأ في الأربع جميعا ينا كرنت وعرفه يهدب كدايا في كل ركعة أقوة ركعة بأم القرآن ده فاتحة فاتحة إذا أم القرآن أم القرآن وفي أم القرى نزلت أم القرآن وفي أم القرى نزلت فكتش أم القرآن تاسع كان يا أم القرى أم القرآن إذا فاتية أم القرى إذا برن مكة وأنا مثلا magana ne shan fatiha مكة يكون a makka ne كل ta sauka Fatiya a ina ta sauka ta sauka a maka ko ta sauka a madina ma'ana makiya ce ko madaniya eh? <laughs> saboda suka ce ai ai ma kana lil khamsi alhamdi min asari ai ba a taba ruwaitowa cewar a salloli da nan ya yayi a makka ya karanta wani abin da ba Fatiya ba kullum da ke ko saboda ana karanta fatiya a sallah to kuma annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare yayi yi salloli a makka kuma ba a ruwaito a waɗannan salloli biyar da yi a makka ya karanta wani abin da ba fatiya ba eh kenan sannan dalili na biyu ai Allah ta'ala ya ce wala qad atayna ka sab'a min al-masani a suratul hijr kuma suratul hijr sura ce makkiya ittifaqan duk malamai sun yi ittifaki al hijri makkiya ce to kuma a cikin surar Allah ta'ala ya ce wala kada atayna ka sab'a min al-masani hakika mun baka sura ne ayoyi bakwai bukhari arwayar bukhari ita ce suratul fatiha sai nuna maka fatiha ta riga suratul hijri sauka fatiha ta riga suratul hijri sauka musa wani ya ce ummul qura wa fi ummul qur'an fi ummul qura nazalat ummul qur'an ita ce ummul qur'an fatiha kenan wa suratin min alquran da kuma sura dungurungum na alqur'ani mai girma ma'ana yana karanta fatiha dai kenan kuma yana karanta sura ba wai yana karanta wani abu na sura ba wa suratin min alquran da kuma sura na alqur'ani mai girma wa kana yaqra'u ahyana wani lokacin ma ya kasance yana karantawa bisurataini surori guda biyu bayan fatiha wasalas da surori uku bayan fatiha fi raka'atul wahidati a raka'a guda ina fatan mun fahimci wannan da kyau abdullahi bin umar ya kasance yana karanta yana karanta sura ɗungurun gaba ɗayanta bayan fatiha a raka'a ɗaya ya kasance yana karanta surori biyu a raka'a guda ya kasance yana karanta surori uku a raka'a guda sai dai surori biyu a raka'a guda da surori uku a raka'a guda wannan hayanan ne wani lokaci ne ba dukkanin lokaci ba kasan wannan tarkibin yana buƙatar alakance shi kuma yana da yawa a cikin sifatu sala yana da yawa a cikin sifatu ta nabi sallallahu alaihi wasallam cewa kana ahyanan yaf'alu kaza wani lokaci kuma ya kasance yana aikata abu kaza sai nuna wani lokacin kuma baya yi to amma kuma sai a zo a ɗora mutane dole su yi wannan abin lokaci guda kun lura da haka su haka wannan kuskure ne wannan kuskure ne su haka abin da ke littafi daban abin da mutane kuma suke kokarin aikatawa daban yakan sha bamban tambayar anan ita ce sai malam ya ce mai salatin faridu a sallar farilla kenan yanzu abinda malik yake karanta mana a wannan a wannan asar na abdullahi bin umar shine ya halatta mutum ya karanta sura guda a sallah ya halatta ya karanta surori biyu a raka'a guda ya halatta ya karanta surori uku a raka'a guda kuna jana da kyau ko abdullahi bin umar ya kasance yana karantawa a kowace raka'a fatiha da sura malamai ba sallama mai anan ba sun ajiye fatiha da sura a raka'a biyun farko amma a sauran raka'o'in fatiha kadai ake karantawa daman abin da malamai suke magana wannan ijma'an ne cewar ana karanta sura gaba daya a ƙur'ani abin ana karanta sura baki ɗayanta a raka a guda ana karanta surori guda biyu a raka a guda mataki nawa kenan biyu mataki na uku shine sura guda ka raba ta biyu mana matakin farko ka karanta sura cif a raka a ɗaya muna magana bayan faciya kenan mataki na biyu ka karanta sura sama da ɗaya a raka a guda ina fatan kun fahimci wannan da kyau duk wannan malamai sun yi jimai akan wannan mataki na uku shine sura guda ka raba ta biyu ina fatan mun fahimci wannan da kyau sura guda ka raba ta biyu mana ka yi rabi a a farko rabi kuma a raka a ta biyu sai zama na a sallar da kai kayi sura ne baki ɗayanta sai dai ba a raka a guda ba mataki na uku ne wanne eh? eh? shi ne zuwar ɓangare na sura ka ɓangare na sura shi ma ya yi sai dai waɗannan su suka fi ina fata mun fahimci wannan da kyau mana suratul uh, sallah asuba ka raba hajji biyu ka raba suratul yusuf biyu ina fata mun gane matakan matakan da ake bi ɗaya kenan na biyu kuma sai ka koyi ina ake farawa ina ake tsayawa idan za ka karanta sura baki ɗayanta a sallah ta yadda ka raba surar gida biyu raka'a farko za ka karanta wuri kaza raka'a ta biyu za ka karanta cikon surar to sai kuma ka fahimci a ina ake tsayawa mana idan kana karatun sallah ta yadda ba za ka karanta surar baki ɗayanta a tsaye ba a raka'a farko ba kana son ka raba surar gida biyu to yanzu ina ne ya kamata ka tsaya a raka'a farko ta da in ka tashi raka'a ta biyu ina ya kamata ka ɗora ɗaya kenan hakan nan ma idan wani tsagi za ka karanta a surar a duka rako'in ba za ka ɗauke surar baki ɗaya ba ina ya kamata ka fara kuma ina ya kamata ka tsaya domin wannan yana da matuƙar mahimmanci domin wa ba da ma'arifatar kalilu hurufi labudda min ma'arifatar hukufi in ji ibn jazari rahimahullah yace bayan ka san harufa a cikin jazari yace bayan ka san harufa to ya kuma zama wajibi ka san ina ya kamata ka tsaya ina ya kamata ka wuce dan wani zaka ga zai fara karatu tafowa yake yi to sai zamana ya tafo inda ba nan ya kamata ya tsaya ba ya fara karatun ba ko kuma ya tsaya a inda ba nan ya kamata ya tsaya ba waɗannan kuma ana ɗaukan su ne a inda ka koyi karatun ƙur'ani dan anan da ake da alwaqafu da aliftida ina za ka tsaya ina za ka tashi Ina aka ce waqafi yana da yana da gamammiyar ma'ana shine alwaqaf fi lugha tsaya abun Shi ne a gundarin magilaranci haka ce alwaqafi ne tsayawa yankewa akwai waqafi na numfashinka ya tsaya akwai wakafi na ka za zaka ci gaba kullum da ke ko akwai wakafi na kayan rufe karatun sai an jima ka yaya ka dora duk ana kira sunan wannan wakafi akwai wakafi na ka tsaya a wannan raka'ar a raka'a ta biyu zaka taso ka zo ka dora ina fata mun fahimci wannan da kyau duk sunan wannan wakafi mhm. ai ba mu ba mu kun lura da saboda haka yana da matukar mahimmanci yana da matukar mahimmanci kalakanci wannan in ka ɗauko sura kana son ka raba ta biyu ina za ka tsaya ina za ka ci gaba idan ba suran ma ka ɗauko duka ba wani wuri ka yako kake so ka tsaya ina za ka tsaya ina za ka wuce na farko mu ɗauka cewar karka fuskura ka ɗauki cewar wai zubin shafi shine tsayawa in ka ɗauko shafi ka kai ƙarshen shafi shine ka tsaya kwatawar karka ɗauki wannan don ka ɗauki wannan za ka dinga rarraba ma'ana ina fata mun fahimci wannan da ke ko an ka ce za ka ɗauki wannan to za ka dinga raba ma'ana misali misali sai ka ɗauki binnan falan ma aslama wa tallahu lil jabin wa nadaynahu an ya ibrahim kar saddaqata ru'ya inna kadhalika najzi al muhsinin falan ma aslama lokacin da suka sallama suwa eh suwa wa tallahu lil jabin ya kwantar da shi a gefen shi wa yanzu shi mai sauraron ka me zai ji saboda shi ya dauka falon ma aslama farkon shafi kuma da ya tashi tsayawa sai ya tsaya a ƙarshen shafi Allah rabba kuma rabba abai kuma al'awwali a ta da wani ba'alan wata zaro na asalin khalikin Allah rabba kuma rabba abai kuma al'awwali sabon shafi fakar zabu bayan mu da muhadarun ila ibadallahi al-mukhlasin ina fatan mun fahimci wannan to kaga shi abin da ya dauke shi shine farkon shafi ne nan ma farkon shafi kuma haka zaka dena gani a wurare da yawa to mu dauki zubin shafi da aka yi ma Qur'ani to ba wai an mai zubi ne na farkon shafi nan farkon ma'ana take karshen shafi nan karshen ma'ana take ba wani abu aka hanga daban kamar yadda zubi da aka yi na sumuni da na rubu'i da na nisu da na izu shi ma wani abin aka kalla daban aka wannan zubin ba lallai ilalla ba ne inda da gani zubi alamar izu ya zama ne ya yi daidai da wadaida kuma da tsayawa ina nufin tsayawa ta yanke karatu sai an jima za ka ɗora wannan babi ne da ya kamata a lakance shi sosai da sosai kuma fahimci wannan da ke ko ɗaya kenan sannan na gaba kuma ba a tsayawa kan ayoyin azaba ka ɗauko an mai ta sa allazi hum fi mukhtalifun kalla alamun kana ta tafiya kana tafiya haka ke zuwa ga eh jaza'an wifaqa innahum kanu innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba wa kullu shay'in asaynahu kitaba fa dhuqu falan nazidakum illa asaba sai kuma mutum ya rukuya saboda ya dauka kan shafi me zai hana ya karanta inna lil muttaqina mafasa sai rukui in ya taso daga rukui zai ci gaba sai ya sake maimaita inna lil muttaqina mafasa dan ba zai tashi akan hadaiqa wa anaba ba saboda hadaiqa maf'ulun bi mansubun ne ba tashi akan mansub mansub ko ne alal badaliya ko alal maf'uliya ko alal zarfiya ko ma akan menene ba a fara karatu akan mansub ba a fara karatu akan al majrur ina fata an sama su an sama turu yawa to ana farawa ne akan muftada ba a fara karatu akan khabar ba za ka ce Allahu nuru samawati wal ard sai ka ce nuru samawati wal ard a sai ka sake farawa daga Allahu nuru samawati wal ard kaga akwai ka'idoji zuwa ga ka taso sai ka tashi daga innal muttaqina mafaza sai ka kare sura din to akwai ƙa'idoji da da ake hisa yace wa ba'da ma'rifatika lil huruf ko wa ba da lil huruf la budda min ma'rifati al wuquf bayan kai tajwidin da huruf to dole kuma ka san waqafi Ba haka kenan wai batun a ce mutum ya sauke qur'ani so guda ko so biyu ko so uku ya yaye kansa wannan bata taso ba domin asalin ma fahimtar wakafi din ma asali tana ginuwa ne akan wa akan ɗalibin ko akan malamin ɗalibin dan ga gabatin Mafu'i da mansubi da majruri ana magana ne da da malamin ɗalibin ba ma da ɗalibin ba su kuma iyaye sai ga suna da tura yara sai an ya riga ya sauka ya samu wani sallah ya zama malam wai ya yi sauka fari ba kuma sauka farin irin ta yanzu ba irin ta da ba ana son yaro yi walima a dinga tura shi yaro yana da izufi 40 a cewa zai walima ba eh kamar a ah, haba da Allah yana da izu yana da izu a shirin a ce zai eh to ya za a gami wani sisi za a hada su nisa wannan zalunci ne ainihu wannan zalunci ne ainihu a bude ma yaro shafi sai a karanta mishi su dara biyu su dara uku sai ya shi ya karasa sauran sai a sake buɗa mai shafi na gaba sai ya karasa sauran Uh-huh. akwai islamiyar da mm. in yara yaro in ba ne walima ba shekara ɗaya biyu mm. yaron janyewa ce ko kuma a janye yaro ni ina ganin nan wata matsala ce ta daban matsalan nan ta daban ita ce kai ne malami ƙa'ida ita ce malami ake bi wanda ya ga ba zai iya bin tsarin makarantar ku na yaro ya iya karatun ƙur'ani bai gaba makarantu da yawa duk malamin da ya san yana yaran shi turin je ka mutu mu da muke karatun allo da muke karatun allo haramun ne ka yi rubutu ka fara biyawa ba a biya maka shi duka ba da ake ganin karatun allo kamar wani karatu ne na gargajiya na da da muke karatun allo ba haramun ne ka rubuta allo ka kuskura maka fara biyawa ba a biya maka shi ba sai an biya maka shi tukuna gaban ka biya amma yanzu a ce wani a biya ma gefe guda a biya ma gefe guda shi ma malamin haka aka yi mai nasu Allah salamatu wal afiya so ake a samu kamiya mai yawa wannan dai hatsari ne mai girman gaske hatsari ne mai girman gaske ka'ida ita ce kana malami kai kasan cutar da ke bukatar abin na ɗalibi wanda ya gama zai iya bai gaba wannan ita ce magana kawai wani musulun akwai ya zafi su su ma masu da ya kuwa suke so yanzu kaga shi zai koyi tajwidi kuma ya koyi sanin alwaqaf wa liftida ina ake tsayawa ina ake fara karatu e wannan ya tsaga tashi daga wa izubta la ibrahim rabbuhu wannan tashi yayi eh shine eh. mm-hmm. eh, nake ce muku ai kun ji na fara nace zubin kuma ne da ake da zubin rubu'i da aka yi nawa kenan da zubin nisfi da aka yi nawa kenan da zubin isfi da aka yi hudu kenan waɗannan ba a yi musu zubi ba a yi musu zubi na nan wurin tsayawa ne nan ba wurin tsayawa ba wani abu daban aka kalla ake wannan zubin wanda yake in aka zo aka bayani ake maka bayanin wannan abin da aka kalla za ka fahimce shi akan haka malamin da na biya qur'ani a gaban shi a masallacin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi dan zo na karanta ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab ba ka kammala izifi ba sai yace sai na karanta wadkurullah fi ayyami ma'dudat ta'ajjala fi yawmayni fala isma alayhi ta'akhkhara fala isma alayhi liman taqa annakum ilayhi tuhsharun domin shine cikon magana kan aiki hajji baki daya sabuwar magana cewa minan nasi man yi yu'jibuka kawo fil hayati duniya. kun da ke ko nan sabuwar magana ce amma wannan ayar ta zukurullah tana amfara ne da waɗancan ayoyin da ka faro karatun su tun daga wa atimul hajj wal umrata lillah kun fahimci wannan da ke ko kaga wannan bai canza zubin izin ba a maikin karasa wannan aya saboda kaya ka cika wacce ma'anar baki da to haka kowanne zubin shi yake yana da matuƙar kyau kuma ka fahimci waɗannan al'amuran domin ka yi aiki da su mai hukuncin mutum ya karanta sura guda baki ɗayanta a sallah yi. mai hukuncin mutum ya karanta surori biyu a sallah mai hukuncin mutum ya karanta surori uku a raka a guda yi. mai hukuncin mutum ya raka sura guda a raka a biyu yayi mai hukunci mutum ya tsofano a wata sura ya janyo wani tsage na wata sura ya karanta yayi barakallahu fi wa ya qara fi rak'atayn mai magaribi ka zane hakan nan yake karantawa a raka'a biyun farko na sallar magariba, yana karanta Fatiya da sura ɗaya ko sura biyu ko sura uku bi ummil qur'ani da Fatiya wa suratin sura da kuma sura sura قال وحدثني مالك أن يحيى بن سعيد أن أبي بن ثابت الأنصاري عن البراء بن عازب أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون قال وحدثني عن مالك إمام مالك بن أنس يا كرنت دني وانا أن يحيى بن سعيد لقى يحيى بن سعيد أنا عدي بن ثابت الأنصاري لقى عدي بن ثابت متم مدينة an albara ibn az daga barra'u dan az albara albara'u ibn az wanda ya kira bara'u bara'u dan azib sahabi ne dan sahabi shi bara'u dan sahabi ne baban nashi azib sahabi sahabi dan sahabi kenan annahu qala shi barra'u ibn azib ya ce صليت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ناي صلى تارد من الله صلى الله عليه وسلم صلى النشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون سيكرن والتين والزيتون أو أنه صلى تلشاء إيه آه معنى أركار فرقوه يكرن والتين والزيتون سيكرن أركار تبيه كرن إن أنزلناه ku lura da kyau daga fatiha an ka faro lissafa surorin qur'ani wacce ne ita ce farko ko inna anzalna ita ce farko wacce ne ce farko saboda ka sai karanta wacce ne a raka'a farko a raka'a ta bi sai karanta inna anzalnahu a sallar lisha manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fatan ku fahimci wannan da kyau kuma mun karanta wata wasu hafil isha da yin karatu tsaka-tsaki Mm-hmm. a sallar isha ya za mu karanta tsaka-tsaki a sallar isha ya karanta a magariba ya karanta wa tsuhur ya karanta wal mursalat ina fatan kun yanzu wannan ya karanta a araf kuma a isha ya karanta wa tini wa zaitun sannan ya za mu hada da wata wasu tsafin isha sai malamai suka ce wannan watinin da ya karanta ya karanta ta ne a halin tafiya kullum da kyau ya karanta ta a halin tafiya wannan karatun sallan na halin tafiya ne saboda kuma a halin tafiya kamar yadda ita karan kanta sallan nishadin aka dawo maka da ita raka a biyu ka fahimci wannan da kyau ko to baya cikin sunna kuma ka falle a guje wurin karatunta eh ana rage ana kasurin ne gaba daya kamar yadda aka yi kasurin kamiyya to haka ake kasurin kaifiya kammiya adadin rako'in hudu ne aka yi maka kasarun suka dawo biyu kayan kammiya kenan ta haka kuma kaifiyar ta ma ana yin kasarin ta ma'ana shi ne yanayin yadda yadda za ta kar ka ce a yi raka a biyu ce a raka a farko ka ja hajji raka ta biyu ka ja mu'minun kun lura da ce ko saboda haka zamu ga ashe kenan babu cin karo tsakanin wannan wannan annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya sallaci wannan lishan ne a halin tafiya wacce ya karanta mata wattini da kuma inna anzalnahu fi lailatul qadr ƙa'ida ita ce abinda aka fi so shine a lokacin da zake karatun sallah shine zaka fara ne daga sama sai ka yi ƙasa wannan shine asali kuma shi aka fi bukata wannan a raka'a farko ka karanta watini raka'a ta biyu inna anzalnahu raka'a farko sabbih isma rabbikal a'la raka'a ta biyu watini ina fatan kun fahimci tartibin surori din haka aka fi so to amma me hukuncin mutumin da ya karanta sabbih isma rabbikal a'la a raka'a farko raka'a ta biyu ya karanta wa tariq tayi kullu da ke ku wannan yayi me yake nuna yayi so da nasu ya karanta bakara sai karanta nisa'i sai karanta ali sai dai akan haka ya ci gaba da yi har ƙashe rayuwarsa a'a wannan yana nuna halacci ne sai ku tantance abubuwa ɗin ya nuna haka ya yi in mutum ya yi ya karanta ah, inna an zanna a raka a farko a raka ta biyu karanta watini ya yi amma dai wanda ya fi shi ne jiro tartibin daga sama raka a farko ya karanta ar-rahman raka ta biyu ya karanta izawaka kun magana ta da ke ko ɗaya kenan sannan karatun raka a farko shi ake buƙatar ya fi yawa a kan raka a ta biyu dole ya kamata alƙanci waɗannan abubuwa ina daɗa maimaita mana akan abin da ya shafi karatun ƙur'ani shi ba karatun ƙur'ani ana yin shi ne fa iya rayuwa fa kada mutum ya yaudari kansa ya ji cewar ya sauke so ɗaya ko so biyu shi kenan iya ya kai shi daga wurin malami ina fatan kun fahimci wannan da kyau sawawun ta ɓangaren hadda ne ko ta ɓangaren biyawa su malaman wani lokacin suna taimaka ma ɗaliban yanzu idan na tambaye ku na ce madda munfasil madda arud lisukun ja nawa take da shi fuska nawa take da shi na daya fuska ta farko alqasru fuska ta biyu atawassul fuska ta uku aqul ma'ana ja shida ja biyu ko ja hudu ko ja shida ka taba yin kowace a gaban malam kun fahimce ni da kyau ka taɓa yin kowace a gaban malam ba wai yanzu na maka maganar ka a hadda ba a'a ka buɗe ƙur'ani ɗin ƙur'ani ɗin ka buɗe shi ka biya a gaban malam wannan saukar madda da wata take arud sukun za ka yi ta ne jabi kuma a haka za ka ga gashi ƙur'anin kana duba shi ma yana duba ko yana sauraron ka sannan in ka sauke da wannan sai ka zo ka sauke da tawassu ja hudu sai ka zo ka sauke da al-ishba ko tud ja shida kana ganin idan kowace kai mata sauka wata rana wata za ta iya satar wannan za ta iya ɗauka hankalinka da wuya saboda mun fi mai da hankali a ɓangaren ilmi sama da ɓangaren amali mun fi mai da hankali a kan madda tana da fuska kaza tana da fuska kaza tana da fuska kaza za a ga mutum shar ya zubo maka bayananta a ya maka karatun a minti goma sai mai wahala ana sama ka madda fasin fuska na ta eh? madda madda fasin da wace da wace madda mufasil ku nake ji ku nake ji eh kuna ce mun ukun nan ne ni kuma tambaye ko nake ukun wace ai za ku faɗa ne faɗe su ji don san ɗaya yawwa wasu biyu oh, uku a madda munfasil menene misali na madda munfasil ayi kwaina saboda alhamza ta biyo madda ko ja fuska hudu da uku yake da shi da wace da wace da kasuru da tawassul tul da ka kawo hamza da wasu ne kaɗai suke kafin ci wannan da ke ko to yanzu ku da kyau ban ce da ku ufan ba fa ba ce da ku haka ne ko ba haka bane yan ana yin ja biyu kun ce ana yin ja biyu ana yin ja hudu wacce ka taba saukewa a gaban malam ko ka taba saukewa duka a gaban malam ina fatan kun bayyace ni da kyau sai zamana wannan saukar za ka yi ƙul abinda za ka yi su sukun kaza za ka yi munfasil kaza sai ka sauki a haka wannan saukar za ka yi munfasil kaza za ka yi arzu sukun kaza sai ka sauki a haka ko da kana duba ƙur'ani ɗin to idan mutum ya haka shine ƙur'ani zai yi laushi a bakinsa shine kuma zai laƙanta amma inda yana ganin ya iya tasa baƙi yanzu da kanshi yake yi to haka zai dinga shiga daji shi bai san yana shiga ba tun yana barin hanya yana barin hanya yana barin hanya ai nisa cikin burtani ba tare da ya sani ba kuma ƙa'ida ta ƙwarani dole zama da kana da mai ishirafinka kana da mai duba maka ce eh, gaskiya ke faɗa mana gaskiya ke faɗa mana gaskiya daga wanda ya san ya gudu ya koma wanda ya san bai gudu ba ya ci gaba wanda ya san a so ɗaya yake a sati so yake zuwa ya ƙoƙari ya zama so don wannan taimakon kai da kai ne in ma na ce taimakon kai da kai kamar kana taimakon kanka kana taimakon ne wannan ba ga bane taimakon kanka kake kawai taimakon kai ne ba wai kai da kai ba kanka kadai kake taimakawa kuma ku lura duk bayanin da nayi ban ci wa kawo da ka ba fa a'a saukewa da kai ka biya kana saukewa din to haka da ka duba qur'anin ka biya a gaban malam sai da malam ya ce maka to kullun zaka yi su fi goma tun da biyawa zaka yi imana eh, a ganye ce kullum za ka izifi goma kaga yau kenan dole ka kashe dare ka kashe ayyuka don sai ka biya ka biya ka biya kafin ka tafi gaban mala wannan zai taimaka maka kaga yanzu ta kanka kake yi ma ba ta ɗalibanka ba ina fatan kun fahimce ni da kyau ta kanta kake yi ba ta ɗalibanka ba kuma ka dubi gogaggun malamai da suka kware akan wannan idan malami ya ɗauki jajiyu za a ga zai ɗauki lokaci zai gama maka salloli gaba ɗaya a jafi in ya ɗauki ja hudu zai gama maka salloli a jafi saboda abin da aka ce kai mai sauka ɗaya sauka biyu sauka uku a gaban mala to da izinin Allah ta'ala wannan ya zame maka jiki amma idan dai kai ce wai ka ɗauki ai ce tana da ja biyu ja hudu ko shi ya ɗauka kowace ake saboda haka a tsaiwa guda a karatun sallah guda sai ga yayi wa wannan ja hudu yayi wa wannan ja biyu a sallah guda wai ce mai ana haka ba haka in ka ɗauki wannan to wannan za ka yi in ka ɗauki wannan wannan za ka yi ban dai kwanto muku kura ba amin eh ah rawa su ta zaki ka ce mene ne eh a daure ta za ku yaran ma daure ta za ya yi ɗaurewa za a yi ɗaurewa za a yi don Allah mu mai da hankali sosai ina son mu lura kullum kada mu mai da hankalinmu a kan karantarwa mu ajiye karantowa ku lura fa wanda ya zo makaranta shi ake biya ma wannan wanda bai zo ba shi da mai yana san da wannan kullum ka fi bai ma karantowa muhimmanci a kan karantarwa wa zai mimita mhm. barakallahu fi wa zai mimita masha Allah ya canza mimita kuma mita? mai bambancin karantowa da karantarwa koyowa da koyarwa kun lura da ke ko kullum ka fi ba shi muhimmanci kun ga idan malami ya baka eh, kwana izu goma ya ce ka biya yanzu na a kwana nawa kwana shida a saukar ƙwar'ani kullum zai ma darasin izu goma kullum ka zo ka biya izu goma yana sauraron ka dan ba ka soke ba eh ba ka soke ba ko kuma akwai ɗalibi a ƙarƙashin ka ai ga yanzu ba wai zai maimaita maka ne kana maimaitawa ba so zai saurare ka ne zai saurare ka ne akan za ka sauke da ja kaza nan, ja kaza nan. su ne manya-manyan abin da za a fi la'akari da su a wannan saukar ba wai yana nuna an ka taba wakafi ka yi kaza ne ko an kai wakafi kaza ko an kai wakafi kaza a duk za a kula da su kullum da ke ko sanan hukuf da ake da su akwai wakafu ta'anu masu dugo uku uku nan a kusa da juna gudanar da ƙur'ani ayo eh, kun yi shuru masu uku uku a kusa da juna ga sana alif lamim zalikal kitab ai eh, zalikar kitab na rayib ko la rayba fi in ka a na farko ba za ka tsaya a na biyu ba in ka tsaya a na biyu ba za ka tsaya. a na farko ba haka karatun shi yake ba to yanzu ka taba sauka akan wannan saukar zaka tsaya ne akan na farko sannan sai ka sake yin wata saukar akan zaka tsaya akan na biyu ne mana sannan wakafin nan jimun me yake wa ja'iz ma'ana ko ka tsaya ko ka wuce to yanzu wannan saukar za ka yi ta ne gaba ɗaya wakafin jimun za ka tsaya sannan sai ka sake wata saukar gaba ɗaya wakafin jimin za ka wuce haka ake bukata kowace sauka ya zama na akwai abin da ka hara a kanta ba wai saukar kaɗai ba ne kake so ka cimma a wannan saukar yanzu dai sha'aratul ya raba tsakanin mu da ramadan kwana nawa ne yanzu in kai wannan kai wannan sai ka dauki ramadan ta duk waɗannan sai ka yi tatbikin su a kafin ramadan din ya zama na kafin wannan watan ya cika ko kafin menene ke kokari a cika kwatanta waɗannan abubuwa sai ya zama ne ilimi ne ga sunan birjik ilimi ne masu yawan gaske a cikin Kur'ani. sai dai mun iya sanin hukunce-hukuncen su amma ba mu kuma darraba kanmu ba mu horar da kanmu akan yadda za mu aikin su ba kun gane magana ta da kyau waɗannan auƙaf ɗin so na haka sai ka duba ga tun wannan wakafin mimun me ke nuni eh lazim ne dole ka tsaya shin dole kana tsayawa ko kuwa duk waɗannan za su taimaka maka ne saboda akwai akwai da suke da wakafi kamar wanda da ya fi shahara a gabanmu na masharika na mujamman malik fahad za ka gaji akwai waɗannan auƙaf bugun misra ne yake da lam'alif amma bugun madina ba shi da lam'alif aka yake wani na hukuku ko kuma ci magana ta da kyau ko don akwai waɗanda yake kuma ba su da alamar wakafin gaba ɗaya bai ɗaya ne wakafin gaba ɗaya bai ɗaya ne ba shi da waɗannan alamomin na eh, jimun da na su kalla da salla da lamun da sauransu da lam'alif da sauransu amma dai waɗannan abubuwa zai fi kyau zai fi kyau ko a cikin abokananka kaga wanda ya fi ka ido a ƙur'ani sosai ka ci wannan cajin da aka bayar fa lalle lallai maka ya sa maka lokaci dole kuma wannan yana buƙatar rage zirga-zirga da rage facebook da rage whatsapp da rage group don ba a haɗa gudu da su gwiwa yawa dole mutum ya rage waɗannan domin ya cimma waɗannan amma kullum abin da nake so ka fahimta duk saukar da za ka yi ka yi ƙoƙari a wannan saukar ya zama na akwai abin da kake so ka hara akwai abin da kake so ka cimma a wannan saukar kun fahimci wannan in ya sake bugawa ya buga gaba ɗaya kana jina da kyau a ashahatu sun ce sun shaida ina fatan kun fahimce ni da kyau saboda kamun ya sake bugawa fa duk wani wai shi ta sake bugawa to ta kawo kanta saboda ne gaskiya kamata mai la'akari da waɗannan al'amarin ƙur'ani ba al'amarin wasa bane ku duba da kyau ku ga yadda yadda malamai suka kasafta mana su mun yi wannan magana a darasin da ya wuce cewar surorin ƙur'ani ba ki ɗayan su an kasafta su zuwa kashi nawa zuwa kashi hudu akwai afiwal surorin da suke dogaye fa'arba'un min tuwalin sabai awwaluha wa khamisul khamsin fil anfali zil ibad fa'arba'un min tuwalin sabai akwai surori bakwai da ake kira as-sab'u tuwal surori bakwai da suke dogaye sune baqara daya al-imran biyu an-nisa'i uku ah, ma'ida hudu al'amfal biyar al'am bakara al'imran nisa'i ma'ida an'am a'raf shida kenan to shin ta bakwai ita ce amfani tare da bara'a ko ko ita ce yunus sai malamai suka kara ma juna sani akan haka wasu ka ce ta bakwai ita ce amfani wasu ka ce amfani da bara'a wasu kuma suka ce yunus to waɗannan su ne surori bakwai dogaye a saba utuwal sai mabi da su su ne almi'un masu ayoyi ɗari da ɗari da ɗari da wanda yake ba su kai waɗancan ba duk da waɗancan ɗin an'am ita ma ɗari da ce kun da kyau ko ali imaran ce kaɗai ɗari biyu cicif duk da cewar a cikin sura an yi saɓani kan ƙididdigar wuri za aya ne wuri kaza ba aya bane amma dai a gaba ɗaya ɗari biyu ce cici amma ya gani sai ita ma ɗari ce da ma'ida ɗari ce da amma ka lura da kyau ɗari da ɗin ma'ida da ɗari da ɗin nisa da ɗari da ɗin an'am da ta araf za a ga ɗaya eh, ɗari da ne amma su ayoyin dogaye ne don karka zo ka ce ai asafat ita ma ɗari da ce ashu'ara ita ma ɗari da ce amma kuma ya batun tsawon ayoyin ina fatan kun fahimci wannan da ke ko to haka akwai almi'un su ne masu ɗari da ko kuma dab da ɗari sai almasani su ne fashi na nau kenan na uku sai kuma almufassal almufassal sun ce an kira almufassal ne da asuwar mufassal saboda abubuwa biyu wasu suka ce ko dai saboda yawan surayen sun fara zama ga jijjiru da ka fara za ka yi fasulun wannan sura da wannan sura da ne da bismillah da ka fara sura za ka raba wannan da wannan da bismillah wasu suka ce a'a saboda ayoyin ga jijjiru ne sabanin na farko da aka fara ayoyin dogaye ne sai kuma suka kara ma juna sani akan su al-mufassal daga ina suka fara wasu suka ce daga jasiya so da an ga jasiya da ahqaf ai ba ba ta jara sosai hakan na kuma ahqaf da suratu alkital babu ta tazara sosai wasu kuma suka ce a'a daga qaf ne ai daga hujurat ne kenan da kai hujurat sai qaf da kai qaf ba da nisa ba sai surori hadde zuwa nan to sai suka raba al-mufassal din zuwa gida uku akwai tuwalul mufassal akwai ausatul mufassal akwai kisarul mufassal suka ce kuwalul mufassal sune daga hujurat zuwa buruj a cikin al-mufassal ɗin to sune daga al-hujurat zuwa al-buruj sai kuma ausat tsaka-tsaki kenan sune daga afari zuwa al to kun ga karatun da annabi sallallahu alaihi wasallam ne na atin da inna anzalnahu suna ina kenan eh kun shiru suna cikin ausaf saboda watin wa da kuma inna anzalnahu suna tsaki suna tsaka tsaki ne daga afariki zuwa albayyina sai kuma kisar fasal daga zalzala zuwa karshen alkur'ani mai girma kun fahimci wannan da ke kotu saboda haka sai mu la'akari da wannan cewar an za a karanta daga ina za a karanta daga ina za a karanta mun yi darasi da mata da maza ne ban yi darasin ba shi ne wani darasi shi ne rubuta rubuta sunan ayat da sura ta fito mana an kira wannan suratul fatiha daga yana ka samu wannan an kira ta suratul baqara daga yana ka sami البقرة ها كاسنا نجينا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة سورة آل عمران دقينا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين سورة النساء آه كافيتا أو كويتا ka ji su ko wa a tuni sa a sadukati na nihila da zan aure suke bukata yanzu kai kuma gaba ɗaya a cikin suratun misali. ayat da ta sai wa a tuni sa a sadukati na nihila eh sai ma'ida buni da jifuna yi guni na ji kuna ifa kafin ita akwai wata wurin farko za a ambata aka gani sai kafin wannan akwai wata isa ban kawai ya faɗa haka ne na wuce saboda ya ayyuhan nasu ta ƙorafa kuma lajin khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa min azwaja basu min ma rijalan kafiran shine wurin farko ai aha ومكأ ينزل علينا مائدة من السماء سورة الأنعام shine wuri na farko a sha an wurin farko da nan za a je na biyu a je na wurin ko za ta kimo minal alami a mura sama farsha in ba ku zuwa gobe ko ya rubuta da sunan shi a rai kuwa waje zuwa rana ya ce a rana ya ce ya yi nisa eh me yi nisa ba insha Allah zuwa rana ita yau duka ƙurani mana sura 114 aya ɗaya cif in ka ce suratul hujurat sai ka sa ƙasa liƙaulihi ta'ala ko ƙala ta'ala sai ka kawo ayar in ka ce suratul nahali sai ƙala ta'ala sai ka kawo ayar gaba ɗayanta na sani a za ka je ka bashi kone a yau baka sani ba kake faɗa so da haka mu sai mu kiyaye mu dasa aya anan ko darasi na gaba sai mu tashi babu al'amali fil qira'a subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk